Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watso shirye-shirye wannan karon muna mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da daro da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke birnin kumasi a kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voehausa.com masu saurari assalamu alaikum yanzu ma alheri grace abdu ce tare da ibrahim kalmasi garba muke farin cikin jan rigamar shirin na wannan hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku rahotanni guda uku da suka hada da wani zaman masu ruwa da tsaki a jihar adamawa da nufin shawo kan matsalar tashin hankali tsakanin fulani da manoma sai kuma matakan da hukumomi a jihar niger suka fara ɗauka na bin kadin rasuwar wani ɗan asalin jihar a ƙasar saudiya a wani yanayi mai sosarai sai ku kasance tare da mu muryar dauda za ta kuma shigo da shirin kallabi sai kuma muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridan amurka wannan mako da nazir hausawa ke gabatarwa. kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shi hantsi lafiya ga labaran. Mutane akalla arba'in da 44 ne ruwa ya ci bayan da jirgin ruwan da ke dauke da su ya tuntsire a tafkin Lake Victoria na kasar Tanzania da yammacin jiya Alhamis. jami'ai sun ce suna kyautata zaton adadin waɗanda suka mutu ɗin zai karu zuwa yau ɗinnan juma'a lokacin da aka koma don ci gaba da neman waɗanda abin ya ritsa da su kwamishinan yankin john mongela ya ce tuni aka ceto mutane 37 to amma wasunsu in ji shi suna cikin mawacin hali sosai ya yin hasashe game da jimlar mutanen da ke cikin jirgin to amma ba sabon abu ba ne a ga ƙananan jiragen ruwa da ke ratsa ɗimbin tafkunan da ke yankin sun ɗauki ɗaruruwan mutane a lokaci guda bisa ga alkaluman gwamnatin tanzania mutane 184 sun mutu bayan da wani jirgin ruwa mai suna mv bukoba ya tuntsire a tafkin na la victoria a watan mayun shekara ta 1996 kwanan nan ma an tabbatar da mutuwar mutane 200 bayan da wani jirgin ruwa mai suna mb spice a highlander ya nutse daura da gaba a zanzibar a shekara ta da 2011 mutane kuma sama da dubu daya aka kasa gano su. Wata kotun tarayyar Amurka ta tuhumi ɗan wani tsohon shugaban ƙasar Gini da matarsa da aka zarge su da laifin bautar da wata yarinya 'yar ƙasar ta Gini a gidansu na Alatu da ke Dallas, jihar Texas na tsawon shekaru goma sha shida a Amurka. An tuhumi Muhammad Turi da Denise Cross Turi da laifin tilasta aikin bauta da kuma ɓoye marar takardar izinin zama Amurka saboda amfanar kansu. lauyansu ya ce matsayin da gwamnati ta ɗauka a ta bakinsa na cike da ƙazafi na asha da ƙage-ƙage da kuma ƙarerayi to amma lauyan da ke gabatar da ƙara a madadin gwamnatin amurka ya ce iyalin na ture sun kawo yarinyar zuwa amurka daga ƙauyenta a ƙasar ta gini a shekarar 2000 suka ce shekarunta a lokacin sun kai akalla biyar in ma ba su kai sha uku ba makwabta ne suka taimaka ma yarinyar ta tsire a shekara ta shida, sannan suka kai ta cibiyar ywca a tafaki ta gaya ma masu bincike cewa iyalin na ture kan tilasta mata yin aiki tun daga asuba zuwa dare ta yi ta girke-girke da share-share da kuma renon yara ƙanana. To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. ba aƙida ce kaɗai ke ingiza wasu mutane cikin ƙungiyoyi masu tsaurin ra'ayi a ƙasashen laraba masu fama da tashe-tashen hankula ba dalilan suna da yawa kuma sun haɗa da ra'ayin siyasa da fatara da rashin daidaito a fannin tattalin arziki da kuma rashin ayyukan yi waɗanda dukkan ingiza mutane zuwa tafarkin tashin hankali da tsaurin ra'ayi a cewar wani kwamitin ƙwararru a jiya alhamis akasarin jama'a a kasashen laraba na fama da talauci kuma suna da sauƙin yaudara maganar yadda za a rayu a kuma ciyar da iyali ba ta aƙida ba ita ke kai mutane ga shiga ƙungiyoyi masu tsaurin ra'ayi a cewar rami huri wani farfesa a fannin koyar da jaridanci da harkokin jama'a a jami'ar amurka da ke birnin beirut kori ya kara da cewa baya ga magance talauci da rashin daidaito da kwara a fannin tattalin arziki da kuma matsalolin yanayi irin su karancin ruwa da fari na daga cikin abubuwan da ba za a yi watsi da su ba. labaran duniya kenan kuka saurara. yadda ake bikin ranar wanzar da zaman lafiya ta duniya a jihar adamawa kuwa masu ruwa da tsaki ne suka hada kai domin cimma wannan buri kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu ibrahim abdulaziz ya haiko mana a kullum batun guda ne na tashe-tashen hankula da ke da nasaba da rikicin manoma da makiyaya lamarin da kan jawo sa rayuka da kuma dukiya kuma don gano bakin zaren magance wannan matsalar nema ya sa fa rundunar 'yan sandan jihar adama shirya wani taro na masu ruwa da tsaki wanda ko ya samu halarcin shugabannin tsaro sarakunan gargajiya manoma da kuma makiyaya kai hama da kungiyoyin sa kai a jawabinsa cp abdullahi ibrahim da ke ma zama kwamishinan 'yan sandan jihar adamawa ya ce wanzar da zaman lafiya ba wai kai na jami'an tsaro ba ne a kowa akwai rar da zai iya takawa duk wannan maganar nawa da aka yi ba komi ba ne ce yadda na gaya da farko muna fata ne mai kokari mu haɗa kan jama'a kowai Allah zai ce Allah ya yi mu mu To sai dai ku ga masana irin su rabaran fada Morris Koiranga na kungiyar kai ɗauki ta EPRT a take ce. na maganin su ma kungiyoyin masu zaman kansu akwai rawar da ya kamata su taka domin gano bakin zarin magance tashi tashi hankulan. Na haɗin kai jama'a muna aiki domin kawo su ko mai shugabannin bangarorin biyu na manoma da makiya za su ce kan wannan taro da rundunar 'yan sandan ta shirya a yanzu mafin da umar danburam shine ma shugaban kungiyar makiya ta miyatta allah a jiyon arewa maso gabas taron da ya zo a lokaci da ya kamata a ce an yi shi ko da yake a gani na ya zo a kurarren lokaci don asarar dukiyoyi da rayuka da aka yi amma yin shi a yanzu yana da alfanu sosai ganin cewa har yanzu ana cikin wannan hayaniya na rikicin fulani da makiyaya amma abin yi a nan shine sai dai in gwamnati tana da ra'ayin abin da 'yan sandan suka kawo na tabbatar da zaman lafiya suna iya kokarin su sojoji na kokari 'yan sanda na kokari gwamnati na kokari sai dai kokarin gwamnati ya gaza kokarin gwamnati ya gaza a nawa ra'ayin ganin cewa wannan abu a yi shi yau a yi gobe a yi jibi a yi gata a yi shitta ba mataki kwakwara da aka dauka don dakatar da shi mutanen nan suna wannan abu ba a wani wuri ne da ba a sani ba wasu na ganin irin wannan taro tamkar rubutu ne a kan ruwa muddin ko gwamnati bata magance batun burtuloli makiyaya da ma filayen noma ba kamar yadda ake yi a wasu kasashe prince fenifuwa wani basarake ne kuma tsohon ma'aikacin gwamnati ya koma ba da shawarar cewa gaskiya ina ganin matakin da ya kamata a ɗauka ba a ɗauka ba ana rubutu akan ruwa ne da farko akwai abu na kira land use act na 1978 land use act wannan doka ne tana karkashin gwamnoni akwai ana kira mm, committee luwak mm. land use allocation committee mm. su za su zauna su ce wannan wuri na noma ne wani na makiyaye ne wannan na petrol ne na commercial ne wannan wurin na zaman jama'a to wajen zaman jama'a yanzu da muka zo yaulan da kake ganin ta nan wayansu wurare ma kurmi ne an ɗauka an ba da su wayansu wurare wajen noma ne an ba da ba za ka yi noma wurin ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya Hukumar bunƙasa fasahar zamani ta Najeriya ta ci alwashin samar da hanyoyin wato sadarwa na yanar gizo a dukkan sassan kasar musamman yankunan karkara shugaban hukumar dr ali panrami shine ya bayyana haka bayan dawowarsa daga wani taron hanyoyin sadarwa na zamani da aka gudanar a ƙasar afirka ta kudu wakilinmu nasiru adamu ilikaya yana ɗauke da ƙarin bayani Dr. Fantami ya ce akwai riba lamarin sadarwar ta zamani in an ɗebe kalubalen da hakan ke tattare da shi ga al'ummar da wayewar ta isa gare su ba wadataccen wayar da kai. Wani matakai muke iya ɗauka don yawaita alheri da kuma takaita abin da ya shafi barna. Don haka abin da aka tattauna na farko ya zama na birni da ƙauye kowa zai iya sarrafa na'urar nan. Na biyu da muhimmancin broadband penetration ana ƙara isar da shi inda bai isa ba. Ya zama a ce har kasar ku ta waye gari ya zama kashi kamar casa'in cikin ɗari kowa yana da a inda yake rayuwa zai zai iya samun intanet kuma zai iya aiki da shi mu mun ga abin da ya shafi najeriya na farko digital literacy akwai bukatan ci gaba da koya wa mutane aiki da fasahar zamani ko akwai infrastructure shine na'urorin da sai da su intanet ke samuwa a wuri a yi kokarin ganin an samar da su a wuraren da ba su da irin waɗannan ababe uku wanda bai da hali ta za a yi ko da hukuma ta tallafa masa shi ma ya mallaka musamman wanda ke da tsananin bukatan irin wannan kamar ma'aikaci ko ɗalibi ko abin da ya kama da wannan daga ciki akwai fada da tattalin arziki na ƙasa kusan yanzu duk harkar kasuwanci ya koma cikin fasahar zamani yanzu ka duba ku mutanen jarida jaridu ga suna akwai online newspapers da ma ba a buga su kawai a cikin intanet za ka karanta haka sauka tsoffin jami'an gwamnati irin su alhaji sanda izge sun yi na'am da wannan manufa musamman ma tasirin da za ta yi a jihohin da ke farfadowa daga illar boko haram abinda za a iya yi ma yutu wannan za kamata a ba su dama duk ko yana da hanyar da yake da fahimta da sanayya akan ishu na technology in ka duba yanzu round the clock duk samarin yau ba wanda baya da telefon a hannun shi wani abu in ya faru a cikin minti daya. daya ga ko ina duniya sun ji sun fahimta za su yi communicating a tsakanin junansu to babban abin da da za a yi encouraging nasu batu maganar sana'a su samu abin yi a buɗe musu hanyar da wayarwa da opportunity da za a yi su san me yake faruwa a kowane lokaci so da idan sun gama makaranta ya zama suna da sana'a yi shi yasa kuma nake gani ya kamata su kuma a basu encouragement ba a basu naman da wasu da kansu su nemi hanyar da za su yi su faɗaɗa rayuwarsu cibiyar bunƙasa sadarwar yanar gizo sitat ta gano cewa maza sun yi wa mata zarra a Najeriya wajen aiki da yanar gizo inda kashi goma ne kacal na matan ke amfana yayin da tsakanin maza ya kai kashi casa'in cikin ɗari. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. gaishe ka bari mu rufe taskar hotunan namu a jihar Niger inda gwamnati ke bin diddigin mutuwar wani alhaji dan asalin jihar da ya mutu yayin aikin hajjin bana a wani yanayi mai sosa kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin Mustapha Nasir Batsari ya haɗa mana. bayanai dai sun nuna cewar alhajin ɗan asalin ƙaramar hukumar cancaga ya mutu ne a sakamakon lalacewar na'urar nan mai kai mutane saman bene da ake kira lifta a turance Wakilin gwamnatin jihar Naija a aikin hajjin na bana Alhaji Abubakar Magaji wanda ya dawo daga kasar ta Saudiya a ranar Alhamis dinnan da ta gabata ya ce sun riga sun rubuta wa jami'an tsaron kasar Saudiya rahoto akan abin da ya faru. An shiga da report security organization wajajen eh, sun zo sun duba sun kuma gansu da report da aka bayar wannan sai an bi diddigin me ya faru me yasa ya faru me kamata a yi mu as a state mun insisting ma national hajj commission da kuma saudi authorities cewa des din nan akwai negligence akwai sakaci dalilin sakacin nan mu muna rokon gwamnatin saudi su duba in ba laifinsa bane a ba da diya to hukumar alhazai ta jihar Niger dai ta ce ita ce wakilin iyalan shi alhajin da ya mutu saboda haka suna ci gaba da jiran sakamakon binciken Alhaji Umar Makun Lafai babban jami'i ne a hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Niger. A to yanzu haka mu hukumar jin daɗin alhazai mu ne wakilin iyalen wannan bawan Allah da Allah ya marasuwa. Na fahimce ku babu maganan yafiya ga wannan matsala ta wannan alhazai Eh to a tsari sai abin da bincike nuna a yadda Amiru ya bayyana muku da kuma a yadda bincike ta nuna mu a matsayin mu na hukumar jin daɗin alhazai sakaci ne ga su masu bada masu masaukin mu an samu sakaci ga ma'aikatan shi ya kai ga wannan To ita ma dai hukumar jin daɗin alhazai ta Najeriya ta ce kawowa yanzu ta dokofa wajen bin diddiki domin gano dalilin aukuwar wannan al'amari. Dr. Ibrahim Kana shine shugaban tawagar likitocin Najeriya a can wajen aikin hajjin na bana. Mataki ko da muka ɗauka guda shi ne, mu mun ƙosa yanzu sai ainihin hukuma ta gwada mana waye laifin waye wannan lifta ba ta aiki na farko kenan na biyu laifin waye da lifta ba ta aiki bai saka wani igiya saboda idan lifta ba ta aiki kamata a ce a kulle ta ko kuma saka mata igiya a nuna akan cewa a wannan liftin ta lalace ba wallahi ba haka ba shi alhaji da fito daga ɗakin shi kawai fadawa cikin lifta fadawa da kawai a shi babu wannan platform din kawai sai salube ciki ba alama ko guda daya hawa na shida alaje fado kawowa yanzu dai an kammala kwasu alhazai sama da dubu uku da suka tafi aikin hajjin bana daga nan jihar niger mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria take To Allah ya ji mamaci kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. There's a place in your heart and I know that it is love and the place much brighter than tomorrow. har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo a nan washington yana cewa karfe uku da minti goma sha takwas na safe ga shirinmu na gaba Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Farfesa Rahila Gawan ta Jami'ar Jos da ke jihar Filato. A cikin shirinmu na yau za ku ji ƙarashin hirar da Zainab Babaji ta yi da ita. Ga tambaya ta gaba da ta yi mata. To ina gudunmawan su ma iyaye karan kansu da kuma al'umma wato kamar shugabannin al'umma a unguwa da shugabannin addinai wajen wayarwa jama'a kai domin su tabbatar da cewa 'ya'yansu sun shiga makaranta kin gan abu daya wanda na ji daɗi da emir of kano kin gan emir of kano ya fita fili ya ce a kai 'yan matan makaranta dole ne domin su ma mutanen kasan ne na ɗaya kenan na biyu kuma za su yi taimako a ingancin kasa ya kamata ma group na mata kamar su form 1 kamar su fida kamar su ncws su ma su shiga wayar da kan jama'a akan wannan abu amma kin gan kamar yadda na gaya maki ko yaya muka wayar da kai in mun da muka yi ilimi ba mu lura da halin zamanmu a cikin jama'a ba mutane ba za su yarda yaransu su je makaranta ba ya kamata mun da muka yi ilimi har mun yi nisa haka mu zauna da mutane yadda za mu nuna ma mutane cewa in mun samu ilimi ba renin gargajiyanmu ba in mun samu ilimi ba renin addini ba in mun samu ilimi ba renin mutanen kauye ba in mun yi haka ina gan zai yi taimako to kamar daga kusan karshe zan ce banda matsayi da kika samu ko kuma alfano da kika samu ta fannin karatu me za a ce yanzu kin iya amfana a karan kanki wanda za ki karfafa ma sauran mata gwiwa? Um, na gode ubangiji da ya bani iyaye da suka so in yi makaranta na gode ma ubangiji da na haɗu da ticoci wanda sun so su koyar da ni a hanyar da ya kamata na darasi da kuma na zaman duniya da zaman lafiya a yanzu haka zan ce na koyar da mutane da yawa wani lokaci har zan je asibiti in kin ga yadda likitoci suna gudu su taimake ni domin na koyar da su ban koyar da su a fannin aikin asibiti ba amma na koyar da su a level kafin suka shiga makarantar likita na gode wannan na samu taimako a gidana allah ya taimake ni ina da yara biyar ba na dozin yaro guda daya ina da daya doctor ya ta mace ina da pharmacist ya ta mace ina da lecturer ya ta mace ina da lawyer ya ta mace to ina ga na contributing a rayuwansu su ma za su yi contributing a gidan aurensu kan yi mani taimako ma banda haka na yi taimako ma dangi a fannin albashi na yi taimako a cikin communities da abin da ina da shi ma wanda ba su da hannu so makaranta ya taimake ni na zama goruwa about six years ago amma zan ce maki na da gidan kaina so makaranta ya taimake ni saboda haka kina ganin kamar ba hujja ba yanzu haka kina goruwa a ce ki zauna kawai kina ta kuka cewa ni goruwa ce a'a ba hujja ba ne domin inda ban yi makaranta ba da na sha kwakwakwa da yara da kai na ma na sha kwakwakwa da na zama abin damuwa ma jama'a ma gaba daya da da yan wane na amma yanzu sai dai ba su taimako ban zama masu abin da turawa suna ce liability ba to wannan senta ku me kuke koyarwa na wannan senta senta nan sunan center for entrepreneurship studies wannan muna koya ma yara yadda za su yi tunani su kara value su kara inganci akan abubuwan da aka koya musu su kuma sani cewa aikin hannu ba abin renawa ba ne to in kin duba can zaki gan akwai abubuwan da muna koya ma yara wannan section ɗaya kenan muna ce toiletries muna koya masu yadda za su iya yin turare muna koya masu yadda za su iya yin man shafawa da cleaner detergent muna koya masu yadda za su yi dinki dinki various categories Um, akwai wanda za a koya masu kamar designing just fashion designing a designing abubuwa a bare then akwai wanda za a koya masu yadda za su yi dinkin dinkin kuma kashi biyu ne in wanda yana so ya koya na turawa then ana koya masu dinki kamar senegalese to ana muna da tailolin da suna koya masu wannan den akwai leather works da muna koya masu yadda za a yi jaka da takalma muna koya masu yadda za a yi abincin kifaye da abincin kaji muna koya masu operating internet yadda za su yi kasuwanci ma akan internet muna koya masu domin kasuwanci ba sai ka je terminus ba ba sai ka aje kaya a bakin kofa ba muna koya masu yadda za su aje kaya a internet su sayar da shi Tuma sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan hirar a nan kuma za mu dasa aya a shirinmu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Farfesa Rahila Gawon da Zainab Babaji da ta yi hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To gaishe ku yanzu kuma ga Nazir Ahmed Hausawa da sharhin jaridan Amurka. sharhin jaridin Amurka. cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken rahotanni na nuna harbin da aka yi a wurin shakatawa na kasuwanci da ke Aberdeen a jihar Maryland ya shafi mutane da dama. Labarin ya ci gaba da cewa jami'ai sun bada rahoton akwai mutane da dama da harbin da aka yi ya shafa a wajen shakatawa na kasuwanci da ke kusa da Aberdeen a jihar Maryland mai nisan mil 55 arewa maso gabashin birnin Baltimore. Har ila yau jaridar ta rawaito labari mai taken dabbar dubu da ake kira biya a turance ta yi kace-kace da wani dan jagora a yayin da yake taimakon wani mafarauci dan jihar Florida a jihar Wyoming. Labarin ya ci gaba da cewa an samu gawar wani dan jagoran mafarauta bayan dabbar ta dubu ta far musu shi da wani dan farauta daga jihar Florida a ranar Juma'ar da ta gabata. Dan jagorar mai suna Mark Optain dan shekaru 37 da wanda ya dauke shi aiki mai suna Corey Shuban sun koma wajen da aka keɓe dan farautar karkanda. Shuban da ke farauta da kwari da baka ya harbi karkanda a ranar Alhamis amma amma shi da Upton ba su iya gano dabbar cikin lokaci ba. Sai jaridar The New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken magoya bayan Kavanaugh da masu zarginsa sun kasa gaba sun kasa baya akan maganar ba da shaidarsa. Labarin ya ci gaba da cewa gaba da gaba tsakanin mai shari'a brett m kavanaugh da waɗanda ke zarginsa ya juya ya zama wani lamari na can kace a ranar larabar da ta gabata a yayin da 'yan jam'iyyar democrats da na republican ke ci gaba da ta tabar zarjar hankalin masu kada ƙuri'a da sunan bangare ɗaya ba su yi adalci a wurin zaman tabbatar da alƙalin kotun kolin ba christine blasey ford wata farfesa da ta ce mai shari'a kavanaugh ya ci zarafinta ta hanyar saduwa a lokacin da suna matasa ta ce zaman sauraron korafinta da aka shirya za a yi a ranar litinin mai zuwa a majalisar dattijai ba za a yi adalci a kansa ba haka kuma 'yan jam'iyyar democrat sun matsa lamba akan hukumar binciken manyan laifuka ta ƙasa wato fbi da ta yi bincike akan lamarin sai mu jaridar the washington times jaridar the washington times ta rawaito labari mai taken a cewar trump tona asirin gurbatattun jami'an fbi wata nasara ce gagaruma labarin ya ci gaba da cewa a ranar larabar da ta gabata shugaba trump ya ba da umarnin a bayyana bayanan sirri na fisa carter page da bincike kan rasha a fili yin hakan kuma wani babban aiki ne da za a yi wa ƙasa wanda zai iya bankaɗa sirrin ƙarerayin da ke cikin binciken na musamman. A wata tattaunawa da ya yi da Hill.tv, Mr. Trump ya ce wannan wani aiki ne da ake fatan zai bankaɗo wani abu da haƙiƙa ya zamar wa ƙasa kensa. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya. To gaida Naziru sai kuma rayu da ku masu saurare kuke bari ta faifai. sunana aminu mai shayi na garin garbace da karamar kuma ta balija tare tarayyar najeriya hakika sake samun wani tarzoma a sudan ta kudu abin da ci ne ganin cewa an sanya yarjejeniya an sanya hannu kawo zaman lafiya kuma na karshe a wannan kasa kuma ka sake samun wani tashin hankali wani abin da ci ne wanda za a yi allah gwada da shi na fatan za su sake haɗa kansu domin su zauna lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. mai magana alhaji bisa america zuwa suwa nigeria da yana sa umar gargaɗi da talaka najeriya mafi yawa su waɗanda akwai waɗanda mafi yawa su ba su da fahimta saboda mun yake waɗansu ba su da fahimta ba san ne yana gida kake ciki ba wani zai shiga bidiyon duniya ya gani shin ne duniya da kake a a shi yana nan janjan da san gaba ba san yi ba da san da ne da mukurasa duniya kake ciki ba da san ci gaban ƙasa ba da san ci bai san rashin kasa ba bai san ƙasa ta ci gaba ba bai san ƙasa ko ba ta ci gaba ba a'a shi kawai zai tsaya idan zan samu abu naira goma ya zo yana sun naira hamsin ya kawo ɓacin shi shugaba da zuwa wani mulki lokacin da ya zo saudiya sun yi tattakarmi naira hamsin take a yau naira ɗari da take a lokacin da wani saudiya naira da yake sai naira hamsin a saudiya yau naira ɗari biyar take saboda na arziki na ƙasa don haka mu najeriya alhamdulillah salamu alaikum murin amurka mai magana yusuf tola mai hula bali ina yaba ma 'yan siyasar jihar yobe musamman Bukar abba ibrahim da ibrahim gaidan yadda Bukar abba ibrahim ya haƙura bar mai ibrahim gaidan da fatan allah ɗora mana siyasar najeriya allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya yusuf tola mai hula karamar hukumar bari jihar taraba lokaci mun cinye shi ta tas sabili da haka nan za mu ja barki sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri wanda ya hada da duniyar amurka da mahmud lalo ke gabatarwa kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu baki ɗaya hamma da ƙari a shafinmu na intanet voa hausa.com yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya karanto labarai da kuma salomon abu da ya hada shirin da ba da umarni sai kuma injiniyan mu na patrick alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.